وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة واجبين أكم مكيا يا mu babu shakka mugunta tana da illa ka yi iya ƙoƙarinka ka gani har mutuwarka baka taɓa yin mugunta ga wani ɗan adam ba in za ka iya to yi iya ƙoƙarinka ka tabbata har ranar da kake barin wannan duniya babu wani ɗan adam guda da aka samu ka cuce shi imma ta sashin dukiyarsa imma ta sashin jikinsa imma ta mutuncinsa don kuma malamai suna cewa ita mugunta adashe ce mugunta tana daidai da adashe in ji malaman sunna in ka yi zubi to sai ka jira ranar ɗauka Allah maɗaukaki bai bar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi game da mugunta ba, shi da kansa ya saukar da aya. Inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya ibukum la'allakum tadhakkarun lallai Allah maɗaukaki yana umurtan ku ku musulmai ku riƙi adalci ku zan masu kyautatawa wa ita izil qurba ku ringa alhairi ga danginku ‘yan uwan jini wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya hana ku alfasha ya hana ku mummunan aiki kuma Allah ya hana ku mugunta ya kuma Allah yana muku wa'azi da kansa kaga maganar ba a batta a hannun annabi Muhammad ba ya kuma Allah yana muku wa'azi da kansa la'allakum tazakkaruna da fatan ku tuna al'amarin mugunta yana da girma a karantarwa annabi Muhammad babi ne mai girman gaske matsala ce da take ɗauke da haɗari don haka Allah ya ba mu misali da tarihin ƙaruna inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fa baga alaihi ƙaruna ya kasance fa cikin mutanen annabi Musa sai aka baka somari idan kana sauri idan kana sauri to bari a dunkula maka laifin karuna Allah ya ce fa baga alaihim mugunta yayi wa mutanensa shikenan in ku za ka iya zama ka yi haƙuri ka saurari bayani to ga ci gaba wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa Allah ya ce mun bashi nau'ukan ni'ima mun bashi dukiya mun bashi takka yana da dukiya mai yawa wanda mabuɗan dukiyan kurum da za a tara ki na adakan da aka kulla dukiyan ƙaruna latanu bil usbati ulil quwwati sai an nemo katai. maza masu jin ƙarfi a tara jama'a guda ba za su iya ɗaga ki na akwatin dukiyan ƙaruna ba in ji Allah maɗaukaki Allah yana da hikima wajen bayaninsa inna ƙaruna kana min ƙaunin Musa lallai ƙaruna yana cikin mutanen annabi Musa to kafin ma a kai ga bayani sai Allah ya dunkula laifinsa waje guda ya ce fa baga alaihim mugunta yawa al'ummarsa to sannan Allah ya fara bayani a tafsilu wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafra jama'a suka ce makaruna kul ka cika baki tunda ka samu dukiya inna Allah la yuhibbul farihin don ko Allah bai son masu cika baki an yi masa nasiha wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wannan ni'ima da Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka nemi gidan lahira da ita wala tansa nasibaka min duniya ba a ce lahirar kaɗai za ka sa a gaba ba kada ka manta rabona ka na duniya babu laifi don ka ci wannan ni'ima amma dai kar a manta makoma wa ahsin kuma ka kyautata kama ahsanallahu ilaika yanda Allah ya kyautata maka sai dai maganar dai ita ce wala tabgil fasada fil ardi kada ka riƙa neman barna cikin ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin don ku Allah bai son masu barna ya samu dukiya dukiyar tasa bata ishe shi ba ya haɗa da ta ‘yan uwa gashi da mako baya alhairi sannan kuma ya sa ido akan dukiyar da wasu suka samu ai amsar da ya ba wa mutanen ita ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi kun ga wannan dukiya ai an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi na fi kowa ilimi shi yasa na samu wannan ni'ima Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a ashe karuna bai sani ba kafin zamaninsa Allah ya hallaka al'ummomi masu yawa waɗanda sun fi shi tsananin ƙarfi kuma sun fi shi tara dukiya wala yus'alu an zunubihimul mujrimuna ba a ma tambayar laifukansu in mala'iku sun zo hallaka waɗannan mala'ika in ya taho hallaka su bai tambayar me laifinsu saboda tsananin fasadi da suka yi ala qaumihi fi zinatihi Ƙaruna ya hito cikin jama'arsa ƙalal da zina biri dunar hayatar duniya ya laita da na misala ma'aikaci ƙaruna in na holo bo habbin ƙaruna ya hito cikin ni'ima ya hito cikin ƙawa ga dukiya waɗanda suke ne rayuwar duniya ganin ƙaruna suke cewa kai to. ina ma a ce muna da irin abin da karu ne yake da shi na dukiya Inna lahu habbin azim lallai fa karu na mutum ne mai babban rabo wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha waɗanda ko aka ba su ilimi masu fahimtar addini suka ce kai tanko dan mutum yana da dukiya ba abin sha'awa bane wanda ya samu lahira shine abin sha'awa ba wanda ya samu duniya ba sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha sakamako da Allah ke badawa ga mutumin da ya yi imani ya yi aikin kwarai ya fi mutumin da aka bashi duniya amma fa gida na lahira wala yulqaha illa sadiruna babu masu samun da sai masu hakuri Allah ya kawo ƙarshen kissan karuna ya ce fakasafna bihi wa bidarihil arba tunda ya ki jin nasiha yau da gobe bata bar komi ba sai muka nutsar da shi a ƙasa da gidan da ya mallaka fama kana lahu min fi'atin yansurunahu babu wata jama'a masu iya taimaka masa min lahi, koma bayan Allah wa ma kana minal muntasirina kuma gashi baya tare da Allah bare ya samu taimakonsa waɗanda ya dogara da su a duniya ba su iya taimaka bar kuma gashi bai yi halin kirki ba bare ya samu taimakon Allah wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir aka wayi gari jiya waɗanda suke fatan a ce suna da dukiya irin ta ƙaruna yau sun ga Allah ya hallaka ƙaruna suke cewa kai Allah kan shimfiɗa dukiyarsa ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa kuma Allah yakan ƙuntata ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa wani a ba su dukiya wani kuma Allah ya ba shi talauci laula an manna Allahu alaina in ba dan Allah ya mana ga mankatar ba ai la khasafa bina da mu ma an nutsar da mu mu ke fatan ina ma muna da dukiyar safa jiya ashe dai yana cikin halakakku wai ka annahu la al kafirun kai to ashe dai kafirai ba su cin nasara sai Allah ya kawo maganar ƙarshe game da kissan ƙaruna ya ce tilka darul akhiratu kun ga waccan gida na lahira kamar kana ganin ta gidan aljanna na ji'aluha na layuri duna uluwan fil ardi muna ba da lahira ne ga wanda baya son girma a duniya magana ta ƙari sai ka sama makan kanka wuri muna ba da lahira ga wanda bai son girma a duniya in ji Allah madaukaki. wala fasadan kuma mutumin da bai son barna ko takalarsa aka yi sai ya ce na yafe bare kuma a ce shi ke shirya mugunta Allah ya ce wannan bai samun gidan aljanna wal aqibatu lil muttaqin aqibar karshe ta masu kiyaye dokokin Allah ne don haka Abu Huraira sahabin Annabi Muhammad yace kun ga wannan aya ta yi mana taƙidi na ƙisar ƙaruna tana magana ne a kan mutumin da yake ta'adi a nan duniya a tajabburu fil ardi wal akhdhu bi al haqq mutumin da ke kwace dukiyar mutane babu haƙƙi wannan aya a kansa take magana sayyiduna ali a zamaninsa yakan shiga kasuwa yana nasiha ga musulmai attajirai yana cewa kun ga wannan aya ta suratul qasas nazalat hazihi al-ayatu fi ahli al-adli wat tawadui wannan aya ta sauka ne don bayanin mutane da suke adalci mutane da suke tawali'u ba sa daga kai minal wulati waɗanda aka ba su shugabanci wa ahlil qudra wanda ke da wani mukami ya tabbatar yana adalci baya daga kansa sayyiduna ali ya ce min sa'irin nasi dukkan mutane kowa wannan aya tana hawa kansa matukar kana rike da ragamar shugabanci to ka ɗauki wannan ayan ka rika maimaita ta yanda umar bin abdulaziz halifa mai adalci a bayan khulafa'ur rashidin malaman tarihi suka ce wannan aya ita ce kalmarsa ta ƙarshe a duniya ya zo mutuwa aka je yana cewa tilkar darul akhiratu na lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sai Allah ya amshi ransa gidan lahira ba ta mai son girma bace ji Allah madaukaki wanda duk yake son ɗaukaka yake kuma ƙoƙari ya same shi to fa gidan lahira yana da wuya gare shi sai ya yi da gaske wala fasadan haka nan mutumin da ke cutan bayan Allah hakkinsu yana da wuya ya samu gidan aljanna in ji abu huraira domin ayar a kansu take magana alladina ya na amwalan nasu bi ghairil waɗanda suke amsan dukiyan mutane ba tare da hakki ba don haka sayyiduna ali yake cewa ita wannan aya tana magana ne akan mutanen da ke adalci waɗanda suke tawali'u idan sun samu wani mukami ko shugabanci akan al'umma suna tsare hakkin da ke tsakaninsu da Allah kuma su tsare hakkin da ke tsakaninsu da bayin Allah aljaza'u min jinsil amal don haka Allah yana wa bawa sakayya gwargwadon aikinsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 915 918 manzon Allah ya ce mamin min zambin ajidaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al-uqubata fi dunya ma'a ma يدخر له في akhirah min البغي baghi الرحم باب rahim babu wani zunubi a duniya wanda nan da nan in ka yi shi Allah maɗaukaki yake saukar ma da uquba kafin ka sadu da shi a ranar tashin kiyama da kayi wannan zunubin to fa ka tabbata sai Allah ya maka uquba kafin ma ka haɗu da shi daga duniya ake samun azaba a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan zunubin kamar yanke zumunci da mugunta duk mutumin da ya zamanto mugu ne to ba zai bar duniya ba sai muguntan nan ya koma kansa wa qati'atur rahimi haka nan mutumin da ke yanke zumunci yana da wuya wannan mutumin ya gama lafiya duk mutumin da bai kulawa da zumunci ka lura da al'amarinsa sai ya kama kamar abu zai yi kyau sai ya lalace saboda akwai fushin Allah maɗaukaki a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khiyanati wal kazibi duk mutumin da ya zan yana cin amana an baka ajiya ka ci duk mace amana bai gamawa da duniya lafiya annabi ya ce wal kadhibi nan makaryaci wa inna a'jala ta'ati lasillatul rahim in kana so ka san aikin da mutum in yayi nan da nan yake samun lada tun daga duniya to rike zumunci in ji manzon Allah duk mutumin da ke sada zumunci yana cin ribar tun daga duniya kafin a je kiyama sai annabi ya ce hatta inna ahlal baiti la yakunu fajara ana samun mutanen banza babu mamaki kafirai ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatannu amwaluhum sai kaga dukiyarsu tana haɓaka wa yakthuru adaduhum kaga adadinsu yana ƙara yawa idza kanu yuwasilu matukar suna sada zumunci ko da kafirai ne suke da halin kirki manzon Allah ya ce za ka ga al'amarinsu yana yin kyau kuma ko da musulmai ne suke da halin banza to ka sa lura sai ka ga al'amarinsu ya lalace don haka babu abin da ɗan adam zai yi shi nan da nan a duniya ya samu uquba kamar mugunta da yanke zumunci hadisin yana cikin riwayar al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi inna ha sunnatullah jalla wa'ala لكن الذين يمكرون المكر السيء ليوجهوه في صدور الآخرين ووجوههم وأعرابهم وحياتهم فالأمور والأحداث لا تمضي في الناس جزافا أبن تكيكي mutane sukan ɗauka idan sun yi mugunta shi kenan abin ya tafi ina yanda kasan gari yakan waye dare ya zo to wallahi haka abin da ka aikata da safe gari bai sake wayewa face abin nan ya dawo kanka in ji manzon Allah duk abin da ɗan adam ya yi yana yin sa ne ma kansa idan mutum ya sanya makirci a gabansa to yayi shirin tinkarar makirci a gabansa duk mutumin da ya ƙulla mugunta ga wani wannan muguntan sai ta dawo kansa kafin ya bar duniya a suratun nahali Allah ya ce kad makarar lazina min qablihim فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون waɗanda suka gabata sun shirya makirci iri-iri amma Allah bai kyale su ba ya turo musu azaba ta inda ba su tammani littafin Allah alƙur'ani yana cike da wannan haƙiƙa yana karantar da mutane saboda ɗan adam duk abin da zai aikata ya dube shi da kyau don kuwa duk abin da kai sai ya yi bouncing zai dawo in alhairi kai sai alhairin nan ya dawo in sharri kai sai sharrin nan ya dawo wala ya ishul hayata gafilina an sunani hal asliya afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض An bi zahirin min alqawl bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum wa saddu an sabil wa man yudlil Allah fama lahu min had Allah shi kare mu Allah yana tsaye yana kulawa da kowane rai duk abin da mutum ya aikata Allah yana sane da shi babu wani abin da za ka aikata a duniya in ma ka bayyana shi ko ka ɓoye am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min al qawl ka buya ka shirya makirci ga yan uwa to Allah bai buya ba ya san abin da ka shirya kuma Allah madaukaki yana tanadin ukuba ga bawan da yayi kokarin cutar da bayin Allah aina yadhhabuna min jaza'illahi wa iqabihi fa huwa alladhi yad'u nasa an yaf'alu al-khayra li ba'dihim Abin da Allah ya kira mu shine mu dinga alkhairi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan mu rika kyautata ma juna Hata ta tanazzala rahmatu wal barakatu idan mun yi haka shine albarka yake sauka cikin al'umma rahamar Allah take sauka cikin al'umma illa annahum yusirruna alal fasadi wat tughyan إنهم مدعون أن يعيشوا في هذه fi في hayati عباد الله سبحان الله Allah maɗaukaki ya ce istikbaran fil ardi wa makaru sayyi wala ya haikul makaru sayyi illa bi ahlihi mugun tanadi bai komawa face ga mai shirya shi fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin duk mutumin da ya zan mugunta yake Allah ya ce to akwai abin da yake jira face irin abin da ya auku ga na farko falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila abin da ya auku a zamanin farko shi yake aukuwa a zamanin karshe in na farko ya halin kirki ya tsira to na ƙarshe in yayi halin kirki zai tsira in na farko ya yi halin ya ya halaka to na ƙarshe fa in ya yi koyi da shi shi ma makomarsa ita ce halaka ba ka taɓa samun canji ga tsari na Allah maɗaukaki in ji shi a suratu fatir aya ta arba'in da uku falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li lahi tahwila wa huwa yuhiqu bihim Allah yana kewaye da al'amarin ɗan adam wa yahiqu wa yuhbitu a'malahum don Allah ka lura da yadda tarihi ya tabbatar mana misalai da dama a cikin alkur'ani an ba mu misali da fir'auna Allah maɗaukaki ya ce ja'ala ahlaha shi'an yastabi'u ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin fir'auna ya cutar da bayin Allah ya mai da tashi bayi ya raya wanda yake ganin zai iya raya shi ya kashe wanda yake ganin zai iya kashewa me Allah ya ce wa nuridu an namunna alal ladina stud'ifu fil ardi mu kuwa sai muka ce tun daga wasu can an cutar da su an wahal da su to mu kuwa mun yi alkawari sai mun ɗaukaka su in ji Allah maɗaukaki waɗannan da fir'auna ya dinga gallaza musu nuridu an namunna alal ladina tub'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa za mu mai da waɗannan da fir'auna yake wahalarwa sai an wayi gari su ne shugabanni a duniya kuma sai an wayi gari sun gaji mulkin fir'auna in ji Allah maɗaukaki tunda dai mugunta ya sa a gabansa kuma ba haka ba wa nuriya fir'auna wa na wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun ba za su bar duniya ba sai mun nuna musu kuskurensu don haka mugunta tana da illa jama'a duk mutumin da ya yi mugunta kafin ya bar duniya sai ya ga sakamakon aikinsa me ya faru sai ga annabi musa aka ba wa fir'auna labari waɗannan jama'an da yake azabtarwa daga cikinsu fa za a sami wani yaro wanda zai yi sanadin halakarsa ya ce to a dinga kashe su aka dinga kashe jariran banu isra'ila khawfan min zalika sabiyyi min bani isra'ila an yudammira alaihi mulkahu wa sultanahu fa kana allazi khafa minhu yasa ana kashe jarirai saboda kar a haifi wanda ma zai zama sanadiyar rabuwarsa da mulki amma hatararsa ai bata yi magani ba bal huwa allazi rabbahu sai Allah ya turo jinjirin gidansa kare nan min shi ya rike ajalinsa wa at'amahu ya dinga bashi abinci wa kasahu ya bashi sutura hatta balaga ashuddahu wastawa sai da annabi Musa ya kai minzilin mutum ya samu kwari sannan sai Allah ya turo abinsa fir'auna ya yi shirin da duk zai yi ya ga cewa ya hallaka annabi Musa a suratu gafir Allah ya ce fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab duk makircin da fir'auna ya dinga shiryawa Allah ya yi kariya ga annabi Musa kuma abin nan da fir'auna yake hattara kar ya same shi sai da ya auku mummunan azaba kar ba mu je nesa mu dawo tarihin annabi Muhammad وها هي قريش nasa min من أن يسمعوا من nabiyyi Muhammadin. manzon Allah yana wa'azi baffansa abu lahabi yake binsa duk inda zai tafi wa'azi ni ban taɓa ganin ma kafiri irin abu lahabi ba a rayuwana wanda kana wa'azi duk inda za ka tafi wannan kafirin zai bi ka idan annabi ya ce fari abu lahabi ya ce baki ne ƙarya yake duk lungun da manzon Allah zai shiga abu lahabi yana biye da shi sun hana a saurari annabi muhammad li Allah yugayyira uqulahum bi za'amihim fa kana akasu ma duk shirin da suka yi ba su ci nasara ba fa idza bin nasi tadhhabu li tasma'a minhu fa wa takhsira quraish lil ma'raka karshen al'amari qurayshawa su suka fadi da suka ga al'amarin annabi Muhammad gaba yake sai suka kira miki. wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sun kira mitin yaya za mu yi da Muhammadu a kashe shi ne a kore shi daga garin Allah ya ce suna can suna nikin na makirci ni ma kuma ina shirin mai da makircin a kansu in dai mugu ba zai bar shirin mugunta ba shi kuwa Allah ba zai bar shirin mai da muguntar a kansa ba wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin suna shirya makirci Allah yana shirya makircin a kansu Allah shine mafificin mai mai da makirci mai makirci a kansa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun sun shirya makirci mun shirya mayar da makircin a kansu alhali su ba su sani ba dan shi mugu kullun tunaninsa shine in ya ci in yayi fa zai ci nasara Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu damar na dammarnahum wa a ajma'in ka duba ƙarshen al'amarin makircin da su da jama'an nasu baki ɗaya mun darkake su mun hallaka su babu guda ɗaya da ya saura don haka ba wai zamanin annabi Muhammad kaɗai ba ne duk duniya tun daga farko har ƙarshe inda duk aka samu mugu mai shirya makirci don ya cutar da wani ɗan adam wallahi tabbata abin zai koma kansa suratul an'am wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun kowane gari ka gani a duniya in ji Allah maɗaukaki akwai miyagun mutane masu shirya mugunta duk garin da ka gani wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha suna ganin sun kai makura yanda za su iya shirya mugunta ga dan adam za su shirya ma gadan tsare wanda ba za ka iya tsallake shi ba duk wani gari da ka sani akwai su, to Allah ya ce wa ma lahil makru jami'a duk irin makircin da magabata suka shirya ai makircin yana hannun Allah madaukaki ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu al-kuffaru liman uqibad dar Allah yana sanin abinda da kowane rai yake aikatawa kuma kafirai da sannu za su san akibar liman uqibad dari ga waye gida na karshe ke lahil makru jami'a duk irin makircin da magabata suka shirya ai makircin yana hannun Allah Ya alamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamul kuffaru liman uqubad dar Allah yana sanin abin da kowane rai yake aikatawa kuma kafirai da sannu za su san akibar ah, liman uqubad dari ga waye gida na ƙarshe ke tabbata gidan aljanna Allah shi mana kariya no haka yan uwa mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah mu bi umarnin annabi Muhammad kada mu saba wa manzon Allah mu daina shirya mugunta ga junanmu larabawa suna da karin magana suna cewa man hafara li akhihi hufratan waqa'a duk mutumin da zai tona rami saboda dan uwansa ya fada to akwan a tashi shi zai shiga ko hausawa suna da irin wannan karin magana mai haka ramin mugunta in kana tona ramin mugunta ka tona shi mai larabawa suna da irin wannan karin magana man hafara li akhihi hufratan wa ka'a fiha duk wanda zai tona ramin mugunta don dan uwansa ya fada to babu shakka shi zai fada wa man hataka hijaba akhihi hatakat awratuhu duk mutumin da zai yaga suturar da ta rufe al'auran dan uwansa ba zai bar duniya ba sai Allah ya nuna al'aurarsa wa man salla sayfal bagyi qutila bihi duk wanda ya zara takobi na mugunta to da wannan takobin za a kashe shi don haka al'imamu zuhuri malamin imamu malik Allah ya ji kansa yake ruwaito wani hadisi annabi ya ce la tamkur wa in makira duk inda kaga wani mutum yana shirya mugunta to karka kar kai kai shirya muguntan kuma karka taimaka masa me yasa annabi ya ce fa inna Allah ta'ala ya kulu. don Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci bai aukawa face ga mai shirya shi don haka karka shirya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabgi kada ka yi mugunta wala tu'in bagiyan karka taimaka wa mugu me yasa fa inna Allah ta'ala ya kulu don Allah ya ce faman na kafa fa inna ma ala nafsihi wanda ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da Allah ya yi makansa suratul fatih aya ta goma kuma a wata aya ta suratu yunusa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagyukum ala anfusikum muguntar da kuke shiryawa tana komawa ne kanku inna ma bagyukum ala anfusikum duk muguntan da kuka shirya tana dawowa kanku in ji Allah maɗaukaki malamai magabata suna cewa ya ayyuha zalimu fi fi'lihi kai wanda ke zaluntan jama'a ta wajen ɗabi'unka yana da kyau ka sani az-zulmu mardudun alaman zalama zalimcin nan ana mai da shi ga wanda ya shirya shi wato duk sa'ilin da zuciyarka ta saƙa maka shirya mugunta to don Allah ka tuna da kyau zalunci bai tafiya haka nan kurum sai ya dawo kan wanda ya shirya shi ila mata anta wa hatta mata zuwa yaushe jama'a mu yi hattara mu mai da hankali tafsil masa'iba wa tansa ni'am kana kirga fitinar da ta same ka ka manta ni'imar da Allah matsokaki ya ma ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da hamsin da bakwai annabi ya ce almakar wal khadi'atu wal khiyanatu tufin nar makirci da yaudara da cin amana makomarsu wuta ne don haka a lahira duk wanda suka bayyana a jikinsa ba a sauraron shi face a tura shi wutar nama. hadisi ya inganta daga bakin annabi kada ka yarda a samu siffar ka siffa ce ta mai ƙulla makirci siffa ce ta mayaudari siffa ta mai cin amana manzon Allah ya ce mutum uku ɗin nan ba su kai labari a ranar tashin kiyama al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi nar wa qawluhu fi nar ya'ani fil akhirah tudkhilu ashabaha fi nar a ranar tashin kiyama wanda duk aka tashi ana bayanin halin jama'a aka ce shi wannan mutum ne mai iya shirya makirci kaga wancan mutum ne mayaudari wancan maci amana ne annabi ya ce to dukkansu ‘yan wuta ne la haula wala quwwata illa billah me yasa li'annaha min akhlaqil kuffar domin gaba ɗaya ba sa cikin halayyar musulmai zamanin annabi Muhammad babu makiri cikin sahabbansa babu mayaudari a cikin sahabban annabi Muhammad babu maci amana cikin sahabban manzon Allah in ana maganar mai shirya makirci mugu mayaudari maci amana sai a ce ai kafirin nan na unguwa kaza ba a kiran sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la min akhlaqil mu'minin al akhyar ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث وليس من أخلاق المؤمن المكر والخديئة والخيانة da makirci da yaudara da cin amana ba sa cikin halayyar mumini in ji annabi Muhammad. وفي هذا تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق الدميمة wannan ya isa ka gane waɗannan ɗabi'u ba su da kyau a ce ma ba a samu cikin sahabban manzon Allah ba ana kirga sahabi aka ce ma ai wannan yana da siffan makirci to ba sahabin manzon Allah bane munafiki ne don wannan siffa ce ta munafikai wal khuruj an akhlaqil imanil al karima ka duba tafsirin al imam al qurtubi Allah yace man kana yuridul izzata falillahi al izzatu jami'a idan kana neman girma ba wajen jama'a ake nema ba dattijo ina ake neman ɗaukaka ka neme shi wajen Allah wannan kamar martani ne ga 'yan siyasa domin da yawa ba su ganin za su samu ɗaukaka sai sun shirya mugunta ga 'yan uwa a shirya mugunta a cutar da bayan Allah wanda duk yake neman ɗaukaka ya neme ta wajen Allah in ji shi a suratu fatir aya ta goma ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu magana kyakkyawa tana tafiya ga Allah madaukaki aikin kwarai shi yake masa tsani roki Allah ka zan mai halin kwarai wallahi Allah ya isar maka babu ruwanka da neman gudumawan bayan Allah amma Allah ya ce sai yamkuruna sayyi'ati waɗanda suke shirya miyagun makirci saboda su samu ɗaukaka لهم azabun shadidun wa makru هو يبور suna da azaba mai tsanani sannan makircin waɗannan yana wacewa ba su cin nasara a kansa wannan aya ta ishe ka ka gane yadda ake samun ɗaukaka ayar alƙur'ani ta ce mana ana samun ta ne wajen Allah maɗaukaki ta yaya ba ta yawan jama'a ba ba ta magoya baya ba A ina da mabiya na saboda haka ina tabbatar da zan ci zabe la man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ya ake a samu ɗaukaka koma ga addu'a ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور إنه حري بكل ماكر من الحاقدين والظالمين والطواغيت أن يتأملوا هذا المعنى العظيم الذي جاءت به هذه الآية الكريمة ليتقوا مغبة مؤامراتهم الموجهة إلى عباد الله وأوليائه ku dinga كنا kuna وأبوي سبود كتوتا دباين الله سبحان الله من المستضعفين والفقراء والمساكين ku cutar da maraunata ku cutar da talakawa ku cutar da masakai walladina la haula lahum wala quwwa waɗanda ba su da wani hanyar abinci ba su da wata mafita face dogaro ga Allah madaukaki fa ammal makru sayyi'u qawlan wa amalan falaysa sabilan ilal al-izzati walau haqqaqa al-quwwatu taghiya al fi ba'd al kana iya cewa to ai muna ganin 'yan siyasa suna amfani da 'yan banga kuma su ci zaɓe na'am kada ka yi farin ciki don maƙiyin Allah ya ci nasara inna Allah ta'ala la yumli lil-zalimi Allah yakan kyale azzalimi tunda ishara ta ayar ƙur'ani da hadisin manzon Allah ba su ishe shi ba nasihar bayin Allah ba su ishe shi ba shi dai abin da ya sa a gaba shi kawai yake bukata to sai Allah ya tura masa duniyar gaba ɗai amma fa na ɗan wani lokaci afa aminu makarallah fala ya ya'manu makarallahi illal ƙaunar khasirun ashe har ɗan adam zai amince ma kansa da shirin Allah matsaukaki? ka shirya mugunta har kuma ka yarda cewa wannan mugunta ba za ta dawo kanka ba Allah ya ce babu mai irin wannan tunani face waɗanda suka yi hasara a suratu Ibrahim Allah ya ce wa kad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal duk irin yadda mutum ya kai ga shirya kirki da mugunta da zalunci to wallahi shirinsa yana hannun Allah ko da shirin nasa ya kai a ce zai iya kau da dutse wani hadisi wanda yake cikin abba'ifa hadisin yana da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau baga jabalun ala jabalin saboda alkawarin Allah matsaukaki da wani dutse zai yi mugunta ga wani dutse kaga dai dutse ba dan adam ba amma da a ce za a samu wani dutse ya yi mugunta ga wani dutse to Allah ba zai bar abin sai an je lahira ba la dukkatil baqi minha da sai an murkushe dutsen da ya yi mugunta din kafin ma ranar tashin kiyama bare kuma dan adam don haka babu abin da mutum zai yi face sakamakonsa ya dawo kansa illa anna nihayatahu ilal bawari wa ilal azabi shadid la yukhlifu Allah wa'dahu alkawari ne na Allah duk mutumin da ke shirya mugunta to tabbata al'amarinsa bai yin kyau wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di barra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina sai an shirya ma ɗan adam ni'ima kai ba kowa ba ne babu mamaki a garin kuma ba a san da kai ba lokaci ɗaya Allah ya buɗa maka ka samu jari ko kuwa Allah ya ɗaukaka ka har duniya ta san ka ana nuna ka da yatsa a ce wane nan to yanzu da duniya ta san da shi Allah ya ce sai ya manta fa da can ba kowa ba ne yanzu kuma ya dawo wai shi ke shirya mugunta sai Allah ya ce kul ka gaya masa Allahu asra'u makara inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah ya fi saurin mai da makirci ga mai yinsa kuma manzanninmu suna rubuta abinda suke aikatawa abinda suke shiryawa na mugunta inna khatun yajibu an tadwiya fi udhuni kulli tagutin wa kulli amilin wa kha'inin innakum mahama makartum wa kittum wa tajabbartum fa innakum ila zawalin wa ila hiyar duk inda mugunta yake karshen sa shine lalacewa Allah shi mana kariya magana tana da yawan gaske wajibi ne musulmi ya kiyaye shirya mugunta domin mugunta ɗabi'a ce wadda ba ta barin mai yinta daga duniya kafin a je lahira muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana kurakurai da muka aikata Allah shi ba mu ladan ibada da muke gabatarwa Allah ya tabbatar da mu akan halayya na kirki Allah ya kare mu daga miyagun ɗabi'u za mu dakata haka assalamu alaikum wa rahmatullah rahmatullah